tõna kõ wʋne a me mɛngdame tẽn tʋ maŋa kalo wɩɩ dũid n na joodba maa zʋrkã n pola tɩʋk n sẽ ba deen geer tɩʋko dõng tɩʋk n yɩr me y zeriko tɩʋk n dẽen dagã kõ na n yig dãnde ba dẽen yaa lɔka brãmba maa kaag tɩʋk ma ba pɩ dɩ lugr bɔɛro non-non wa tɩʋk n wʋn n no na warda no zigrɔ zotio kon ba den ki kun to bɛ ŋwani we dwiri no na ba ŋwaamu saba yi zaŋ ba tɔ ba zo yutu baŋa we lamma tari zuzie de we ni sãn ki ziri ko tio kon ma jiŋani kun tu ŋwani li kaanin tina bari pɛ saba tu we culo da ka kan yigini ba ne mun tulbana kiri dan pe bɛ nyɛsẽ ba wele mankan kontuni ana yi tuyokon sa kaaga tuyokon kunni be dwe dɛɛwuni a jura ba yi siga kana kina konto sogofu ku yi da yarpɛ da pa dɛrin ni sa kaaga tuyokon kunni bir pɛ a jura baa yia siga ge kantu ni sin lan tari kaanin tiinaba ba wuba na si israel non ko kuma ma kasar dandi korde se tuyokon kabir san wato burburi a yigani ya wan tuyokon kanto mangani sen ta se noma ma paro zo na zig mesan o yoro yiga tonton o zo ana zo sa goma ma ai zanga tawa dar kolokolo Kuna da ka chuchoka kalo de ne jonno na balo aba na ton swa zwa dan tuyokon be nisan o sarsan yirani lena wontoro songo tina aja ba zre we dwirin kogo kun kogani se ba izan ba ko ba choy jiji masino ki ni youtube banga we na tatiti sin ba ma wan tuyo kon mama ba choy manga kan kontuni jiji la mata o wosi non wol mama jwa no ba logo juro lo tuyo kon tesin se banga we chokon tutu kamanga ni noona ban deem maa kɔr baŋa wɛ lan yira ni yi ba zuli baŋa wɛ kuŋa ni ko maa pa zozoe yiri deen tiindi zaŋ lan yira ni kan tu maŋa kan ni